فهذه كلمات مقتصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء, والرجاء له وما يتبع ذلك اقترى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها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 ga watan jumadal ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ya daidai da 20 ashirin ko shi ya daidai da 20 daidai ga watan biyar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako a masallacin modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina wajen karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر بجمل ما لمن أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني wanda ya rasu وتا آه. wata a'a كما تقال ya kamata وتا gaba ساتم مكيبو wata wancan amma aje nawa ga wata a a kaji tsoron Allah zulqaida ko 20 ga watan zulqaida daren litinin hijira 728 wannan kuma shine majalisunmu na biyu a yau za mu fara da karatun wannan littafi wanda aka ba shi suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya littafi ne daga ɗaya daga cikin littattafan shaikhul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalif ibn taimiya malam ya fara da bismillah sannan yake cewa alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya yala. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ابن تيمية يا بودي لونا دعاء خطبة الحاجة وتتثبت لك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم da cewa ibn taymiya anan ya kawo ta da sigar wato sigar gabatarwa bai kawo ta da sigar ta cikakkiya yadda take a cikin hadisan ba domin hadisan ba ta zo da lafazin nashhadu ba sai dai ashhadu duk inda ta zo da lafazin ashhadu wanda shi kansa ibnu taymiya din ya faɗi hikimar da yasa take zuwa ta zo da lafazin ashhadu ba ta zo da lafazin nashhadu ba domin ba ka iya wakiltar wani wajen shaidawa babu mutiya da gaskiya sai Allah ba ka iya wakiltar wani sai dai kowa ya wakilci kansa shi yasa yake zai zo da lafazin ashhadu ba da lafazin nashhadu ba to amma anan saboda ya kawo ta da siga ce ta gabatarwa kawai kamar mabudi ne kawai ya sanya ta ga littafin sa sannan a wasu nusakh din ma wato a wasu kwafi kwafi din ma na littafin babu ita wannan siga a farkon sa an samu ne a cikin wasu daga cikin kwafi kwafi din littafin ce godiya ta tabbata ga Allah nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa nasta'dihi muna neman shiriyarsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya mana tsari daga sharrukan kawukanmu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ko munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la wanda duk Allah ya shiryar babu wanda ya isa ya fatar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya fatar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منا شيدا وباب أبو بوتا allah سي الله شي شي كدي وند da abokin tarayya ونشهد أن محمدا عبده ورسوله kuma muna shaidawa cewa Muhammadu bawa ne na ubangiji bawa ne na Allah kuma manzo ne nashi sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallama taslima Allah ya ƙara daɗin tsira gare shi da shi da alayen gidansa da sahabbansa yayi sallama gare su sallama mai yawa sai ya ce amma ba'du bayan wannan fa hadhihi kalimatun mukhtasaratun hadhihi kalimatun mukhtasaratun fi a'mal al-qulub allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal wa hiya min usul al-iman wa qawa'id ad-din مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه Warraja. له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل yana faɗa maka wannan littafi mai ya kunsa wato abinda wannan littafi da yake gaban mu ya kunsa shine ibnu taymiya yake bamu a dunkule sannan kuma yake gaya mana dalilin da ya sa ya rubuta littafin yace wannan kalmomi ne takaitattu fa hadhihi kalimatun mukhtasara wannan littafi wasu 'yan kalmomi ne takaitattu Sai a'malil qulubi wanda suke da alaka da ayyukan zukata allati qad tusamma al maqamat aw ahwal ayyukan zukata din nan akan kirawo su da al maqamat akan kuma kirawo su da al ahwal kamar da zai zo ya bayani wato amma abota abin ɗariƙun sufaye ko bin tasawufi sukan kira wannan ko dai da makam ko da hal sai mutum ya samu hali ko ya samu makami abinda suke nufi da wannan ya samu tsarkakar zuciya zuciyarsa ta gyaru ta zama nagartacciya tsarkakakkiya to wannan mataki na tsarkakar zuciya sukan shi wannan suna al-maqam ko al-hal sai mutum ya samu wannan matsayi ko ya samu wannan hali wani yanayi wanda ba shi ne ainihin ya haifarwa da kansa wannan yanayi ba Allah maɗaukakin sarki shi ya so ya tsunduba shi cikin wannan hali na tsoron Allah da takawa da ainihin fata a wajen ubangiji da tsananin soyayya ga ubangiji da kuma dogaro gare shi to anan an samu da dama daga cikin waɗanda suke bin irin waɗannan tafarki na sufanci sukan fahimci wasu abubuwa da suke da alaka da ayyukan zuciya ba daidai ba kamar misali su fahimci tawakkali ba daidai ba a fahimci misali zama ba tare da ana neman abinci ba ba tare da zuwa kasuwa ba ba tare da wata sana'a ba a ɗauka wannan shine tawakkali kamar da wasu daga cikin sufaye suka fahimci haka har ma suke yin magana akan tawakkali suna cewa wanda ya isa matuƙa ga tawakkali shine wanda zai zauna a masallacin unguwarsu ba tare da yana fita kasuwa ba ya zauna kawai ya yi ta ibada ya yi tauridi da zikiri mutanen unguwa za su bashi abin da zai ci ka ce wannan shine tawakkali kaga akwai mummunar fahimta da abin da ake nufi da tawakkali tawakkali ba yana nufin mutum ya zauna baya neman abinci ba to waɗannan irin abubuwa waɗanda suke da alaƙa da ayyukan zukata su ne ibnu taymiya yake so zai yi magana da magana akan su a wannan littafi domin yayi gyara akan wasu gura wata gurguwar fahimta da ta faru a cikin wata ainihin jama'a kamar su sufayen zai musu gyara akan wasu abubuwa da suke fahimta ba daidai ba a nan za ka ga ya ce kalimatun muktasara kalmomi takaitattu yadda zai nuna maka cewa a wannan littafin ibn taymiya ba ya yi magana akan dukkanin a'malin kulub ba zukata ko zuciya da Allah maɗaukacin sarki ya halitta ya sanya ta ita ce jigo a cikin gaban mutum gaba daya idan ta gyaru mutum ya gyaru idan ta lalace mutum ya lalace to akwai ayyuka da dama da suke da alaka da zuciya bayan ayyukan da suke da alaka da sauran gabbai akwai ayyukan da su alaka su da zuciya ne kadai to suna da yawa to anan ibnu taymiya zai zai dauki wasu ne yayi magana akan su ba duka ayyukan da suke da alaka da zuciya zai yi magana akan su ba shi yasa tun daga nan ya fara gaya maka cewa muhtasara zai yi abin a takaice domin kada ka zo ka ce ai bai kawo kaza ba bai kawo kaza ba shi ma yana cikin a'malul qulub ya gaya maka a abin zai baka shi a takaice zai haskaka maka hanya sauran abubuwa kuma ka binciko da kanka ka karanto da kanka ka yi ilimi da kanka ba wai lalle komai sai ya faɗa maka shi a wannan littafi ba gaba daya kamar yadda bukhari lokacin da ya rubuta littafin sa kaga sai ya sanya mata aljami'us sahih min aljami'us sahih المسند المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه kaga sai yace al-mukhtasar al-jami'u sahih al-musnad al-mukhtasar al-mukhtasar ina nufin takaitacce ba wai wanda ya kunshi dukkanin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam dan gudun kada ka zo ka karanta wani hadisi sahihi baya cikin sahih bukhari ka ce yaya kuma bukhari bai kawo shi ba tare da cewa sahihi ne to bukhari tun a sunan littafin ya fara gaya muku cewa ba wai yana son ya kawo dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane da suka inganta a'a yana so ne ya kawo wani bangare daga ciki shi yasa yake al-mukhtasar to shi ma ibnu taymiya irin wannan ne yace anan zai kawo maka wasu ɗan kalmomi takaitattu fi a'malil qulubi wanda suke da dangantaka da ayyukan zukata allati qad tusamma al-maqamat awil ahwal waɗanda akan kirawo su maqamat ko a kirawo su ahwal to ana ba su wannan suna wa hiya min usulil iman wa qawaidid din kuma waɗannan waɗannan ayyuka na zuciya suna daga cikin usulul iman usulul iman wato jigo jigo na imani suna daga cikin ka'idoji manya manya na addini mislu mahabbatillahi wa rasulihi kamar san Allah da manzansa wa tawakkuli ala Allah kamar dogaro ga Allah wa ikhlasu dini lahu kamar tsantsanta addini ga Allah shi kadai wato ikhlasi wa shukri lahu kamar gode wa Allah wa sabri ala hukmihi kamar hakuri bisa ga hukuncin ubangiji wal khawfi minhu kamar tsoro daga ubangiji war raja'i lahu kamar fata kyakkyawan tsammani da ubangiji wa ma yatba'u zalika da abinda duk yayi kama da wannan ce kamar waɗannan abubuwan su ne zan yi magana a kansu a nan yana baka haske akan abin da zai tattauna a kansa a cikin wannan littafi yadda za zalika ba'du man awjaba Allah haqqahu min ahli al-iman abinda ya hukunta rubuta wannan littafi sashin abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta na haƙƙin wani daga cikin muminai wato ɗaya daga cikin almajiransa shi ya buƙaci ya rubuta wannan littafi shi ya bukaci ya yi masa bayani ya yi masa bayani akan waɗannan abubuwa kan Allah da manzansa tawakkali bisa ga ubangiji ikhlasi godiya da sauransu ya nemi ya yi wannan ibnu taymiya ya ga haƙƙin sa ne ya ansa masa ga bukatarsa ya rubuta masa ko ya yi masa shiftar waɗannan kalmomi a takaita an gane ko yace is wastaktabaha wa kullu minna ajlan ya nemi in rubuta masa ni da shi kowanne yana cikin gaggawa wato wannan ya nuna maka lokacin da ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi akwai abubuwa da yawa da suke gabansa shi mutumin watakila bako ne yana cikin halin tafiya saboda haka yana gaggawa ya koma garin su dan guzurin da ya zo da shi ya kare an gane ko shi ma ibnu taymiya yana cikin wasu shugulgula don haka akwai abubuwa gabansa da dama watakila kamar yadda muka karanta irin rigingimu da yake ta fama da yan bid'a ana neman shi a can za a yi mukabala da shi can za a tsaye a ce me me yasa yace Allah yana sama ko yayi kaza yayi kaza kaga abubuwa ne a gaban sa da yawa sai ta kullum minna ajlan kaga a shike ya rubuta wannan littafi a cikin hali na gaggawa sautari malamai suka yi littafi a cikin wani yanayi na tafiya ko wani yanayi na gaggawa a lokacin da suka zo rubuta muqaddima sukan faɗi haka sai ga yanayin da muka rubuta littafin a ciki dan koda za ka samu kuskure a ciki ko ka samu tuntukan harshe sai kai musu uzuri sun yi shi ne a cikin wani yanayi ko dai na tafiya yanayin tafiya mutum ba tare ke da duk abin da ya dauko ba sannan kuma ga abin nan tunani yana tunanin ya gidansa ya iyalansa ya zai je ya samu inda yake so ya tafiya ya zai yaushe zai bar can da abubuwa da yawa da za su ta gicciyo masa yana halin tafiya saboda haka a cikin irin wannan yanayi zai iya rubuta wani abin sa kuskure lokacin da ibnu abdullah ibnu qayyim ya rubuta littafin sa zadul ma'ad kun dai san littafin zadul ma'ad ma gama ga littattafai suna nan mujalladi guda biyar duk ahalin tafiya ya rubuta su yana cikin tafiya ya rubuta su amma ga sunan sun fi karfin ma a zo a shimfiɗe su a ce za a karantar da jama'a wanda ya ɗauko zadul ma'ad zai karanta su babu shakka sai dai kawai yayi ta bin abubuwan a gurguje amma ba wai ya tsaya karantar ba tare da bayani mutane su fahimta saboda littafi ne na mutala'a ba na mudarasa ba littafi ne na aje a leƙa a yi bincike a ciki ba littafi ne na a tashi a gaba ba a ce za a bi shi musamman a karatu irin na abin nan haɗa ko irin wannan da za a haɗa mutane daban-daban wasu masu ilimi wasu wasu ɗalibai wasu ainihin masu gane baki wasu ma ba sa gane baki kaga irin wannan yanayi ba zai yi wa a karanta irin wannan littafin ba to amma duk da haka wannan littafin shi ya rubuta shi ne a halin tafiya a halin tafiya yanzu mutum nawa ne zake halin zama ba zai iya rubuta wannan ba eh, suna nan da yawa dama littattafai yanzu misali sahih bukhari ibn tabiya bai abin nan eh, imam bukhari bai rubuta shi a guri guda ba a zama a cikin tafiye-tafiyen sai rubuta wasu ma wasu ma hadisan ya rubuta su a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam saka inda ya je ya rubuta in ya sauka ya samu dama ya rubuta wannan duk tana faruwa ainihin ga malamai kuma suna bayanin wannan su ce ga halin da yasa suka rubuta littafin to anan kaga ya gaya maka mai wannan littafi ya kunsa ya kunshi a amalul qulub abu na biyu ya faɗa maka dalilin rubuta littafin wani daga cikin almajiransa ne ya buƙaci ya rubuta masa dalili na uku ya gaya maka cewa ya rubuta shi cikin gaggawa shi mai buƙatar a yi masa rubutun yana gaggawa shi ma ibnu taymiyan yana gaggawa ya ce wa kullum minna ajlan kowane ɗaya daga cikinmu yana cikin hali na gaggawa wannan ta yanzu littafin as-sarakhsi al-maksud shine mafi girman littafi a mazhabar al-ahnaf amma ana cewa shi a tarakta ya rubuta shi a lokacin yana cikin rijiya yana cikin rijiya yake rubuta yake rubuta littafi ya rubuta a zira guga ya je wani zalimin sarki ne ya jefa shi wai kurkuku ne da shi ne malam yake ci gaba da cewa fa aqulu sai ka daga mure ta sosai na fa aqulu هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه الآسي بترك مأمور أو فعل محظور والمقتصد المعدي للواجبات والتارك للمحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماهية وإما بمسائب مكفرة وإما بغير ذلك وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله <clears throat> وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون وقاس وهم السابقون وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي أن كبد نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه mala yace fa aqulu to abinda nake cewa هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين وأن أيك جميعها غباء su dukkanin ayyukan da suke da alaƙa da zuciya waɗanda suna daga cikin shika-shikan imani kamar san Allah kamar san manzon Allah kamar dogaro ga Allah kamar ikhlasi kamar haƙuri bisa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta maka mara daɗi da ire-iren waɗannan dukkaninsu waɗannan abubuwa ne da suke wajibi ga dukkanin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da bin abin da ya saukar na shari'a da su ne almukallafina waɗanda Allah ya kallafa musu shari'a wajibi ne su zama suna da waɗannan halaye bittifaqi a immatid dini wannan kuma ijma'i ne gaba ɗaya na malaman wannan addini malam ce wannan su fiha ala talati darajat mutane dangane da waɗannan ayyuka sun kasu kashi uku to kashi kashi ne hawa hawa ne gida uku kama hum fi a'malil abdani ala talati darajat kamar yadda mutane suke akan ayyuka na jiki ayyuka na gabbai kamar sallah azumi zakka sadaka ayyukan dai da gabbai suke na zahiri nan ma mutane sun kasu gida kashi kashi har kashi uku hawa hawa ne har gida uku zalimin li akwai wanda yake zaluntar kansa muqtasidin akwai wanda yake tsakatsaki sadiqin bil khairati akwai wanda yake mai gaggawa wanda yayi fice cikin aikin alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya labarta wannan a cikin alqur'aninsa min أورثنا الكتاب الذين zalimun من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات bi الله zalika huwa al-fadl al-kabir Allah madaukakin sarki yace sannan muka gadar da littafin ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu. malamai da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama al'ummar da suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gadan musu da littafi shine Alƙur'ani, faminhum zalimun li nafsihi to daga cikin waɗannan da Allah ya zaɓa cikin bayansa ya gadar musu da littafinsa akwai wanda yake zalimun li nafsihi mai zalintar kansa wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsaka wa minhum sabiqun bil khairati daga cikin su akwai wanda yake fice yake tsere wajen aikin alkhairi bi iznillahi da iznin Allah zalika huwa al-fadlul kabir wannan shine falala wacce take mai girma waɗannan dukkaninsu ɗan aljanna ne jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim ubangiji yayi alkawarin zai shigar da su gaba ɗaya aljanna duk da cewa mataki uku ne akwai wanda yake zalibun li nafsihi akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairati waɗannan matakai gaba ɗaya ko waɗannan kasa kashe guda guda uku duk suna cikin allazina tsafaina min ibadina suna cikin waɗanda Allah ya zaba suna daga cikin zababbu ibnu taymiya yake cewa fa zalibu li nafsihi wanda yake mai zaluntar kansa shine al'asi bi tarki ma'murin aw fi'li mahdhur wanda yake saba wa Allah ta wajen barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko ta wajen aikata abin da Allah ya hana wato mumini ne amma yana saba wa Allah mumini ne amma mai saban Allah wannan shine azzalimu li nafsi wani lokaci zai bar wani abin da Allah ya wajabta masa wani lokaci zai aikata abin da Allah ya haramta masa amma kuma tushen imani bai rabu da zuciyarsa ba yana nan a matsayinsa na mumini to wannan shine az-zalimu li nafsihi al-muqtasid tsakatsakiya kuma shine al-mu'addi lil wajibati wat tariki lil muharramat wanda yake mai bayar da wajabban da suke kansa abinda Allah ya wajabta masa zaka ga yana yi abubuwan da Allah ya haramta masa kuma zaka ga yana bari wannan shine al-muqtasid shi dai bai tsara da nafilfilu ba amma kuma bai kasa wajen aikata wajibai da aka dora masa ba bai kuma zame ya fada cikin abubuwan da Allah ya haramta masa ba wanda kuma yake as-sabiqu bil khairati shine al-mutaqarribu bima yaqdiru alayhi bin wajibin wa mustahab bayan ya aikata abin da yake wajibi bayan ya bar abin da yake haram kuma yana kokarin ya ga ya aikata wani abin da zai iya na mustahabbi bayan wajibi kuma yana kokarin aikata lafil filu za ka same shi yana ta ɗau'i za ka same shi yana azumin alhamis da litinin da ayyamun biyu misali za ka same shi da lafil filu da kiyamul laili za ka same shi yana yin sadaka bayan abin da yake fitarwa daga dukiyarsa na zakka wannan shine as-sabiqu bil khairati bi idnillah waɗannan dukkaninsu suna ƙarƙashin allazina safaina min ibadina dukkaninsu suna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah madaukakin sarki ya gadar musu da littafi istifa'ullahi ubangiji ya zaɓi mutane ya sanya su cikin wannan layi ya ba su littafi wannan zaɓi shi baya hana a cikin su a samu azzalimu li nafsi a samu mai zaluntar kansa dan wasu za su ja da wannan sai ya za a yana azzalimu li nafsihi kuma ya zama daga cikin almustafai waɗanda aka zaɓa ya zaɓaɓɓe kuma zai zama azzalimu li nafsihi wannan ba wani abu bane a samu wanda yake zaɓaɓɓe kuma azzalimu li nafsi domin zulmun nafsi wannan da wuya ne ka raba dan adam da zaluntar kanta. zaluntar kan nan hawa hawa ne akwai wanda zaluncinsa ya fitar da shi ma kwata-kwata daga da'irar al'umma ta musulmi gaba daya zaluncinsa ya yi nisa don ya kai ga shirka shirka ba zalunci ba ce inda shirka la zulmun azim wanda zaluncinsa ya kai ga shirka ga hada Allah da wani wanda zaluncinsa ya yi girma ya fitar da shi daga da'irar musulmi an gane ko ko zalunci sai ya kai shi ga ta'tilul lahi subhanahu wa ta'ala ta'tilur rabb yake babu Allah ma kwata kwata ko zalincin sa ya kai shi ga cewa kowa Allah ne komai Allah ne kaga wannan zalincin sa ya fitar da shi daga da'ira ta musulmi akwai kuma wanda zalincin sa bai kai haka ba zalincin sa na aikata kaba'ira ne yana aikata manya manyan laifuffuka akwai kuma wanda zalincin sa zalunci ne na tafsiri gazawa wajen yin wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya neme shi yi ko kuma zai yi su amma ba zai cika su yadda ake bukata ba wannan zalunci ne ko kuma a'a mutum ya ji cewa irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata babu shakka wannan ni'imar tana bukatar wato a wajensa a samu yawan aikata ibada da kokarin kaucewa duk abin da yake zai ja masa haushin Allah amma idan da cewa yana kasawa a wannan janibin shi ba zalunci ne shi dan adam baya rabuwa da zalunci lokacin da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar siddiqi ne a cikin wani al'umma ba siddiqi bane siddiqi ne amma lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wace addu'a ya kamata ya rika yi mai manzo Allah ya ce ya faɗa قل اللهم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ka duba Siddiki ne da yace wace addu'a ya kamata ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yace ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira idan an ce ya rika faɗar haka ce ya ubangiji na zalunci kaina zalunci mai yawa ina kuma ga wani gama gari ina ga wasu irinmu daga babu shakka kullum a cike muke da zalunci sai sa lokacin da ayan nan ta sauka ayan nan da suke cewa fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun الذين آمنوا ولم يلبسوا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون lokacin da wannan ayar ta sauka take bayanin cewa waɗanda za su samu amnu masu samun zaman lafiya a ranar gobe kiyama su ne waɗanda ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne za su samu amnu sahabbai hankalinsu ya tashi suka je gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har da Abu abubakar a cikinsu suka ce ya rasulullahi ga abin da Allah ya saukar wannan ayar fa mun ga cewa idan dai ayar nan yadda muka fahimce ta haka take to babu wanda zai kai labari da na gobe kiyama fa ayyuna lam yazlim nafsahu ya rasulullah cikin mu waye bai zalunci kansa ba ku duba maganar da sahabban suke yi fa ayyuna lam yazlim nafsahu haka shi kenan babu wanda zai kubuta daga zalunci ce waye daga cikin mu bai zalunci kansa ba manzo Allah ya ce musu kwantar da hankalinku ba abinda ayat take nufi abinda kuka fahimta haka ayat take nufi ba ba yana nufin zalunci irin wannan ba yana nufin shirka ba ku ji maganar bawan Allah na kwarai ba ya bani ya bani la tushrik billah inna shirka la zulmun azim la zulmun azim saboda haka anan ana nufin shirka babban zalunci shi yasa ma yazo da nakira الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم wannan na kira din ta ta'zim ce nakira ce lit ta'zim ai lam yalbisu imanahum bi dhulmin azim ba su cakuɗa imanin su da babban zalunci ba wanda shine shirka inda shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun kafirai sune cikakkun azzalumai sune azzalumai na hakika sune azzalumai waɗanda suke zaluncin su yayi girma za mu ga cikin annabawa har cikin annabawa sukan samu kansu a cikin wannan yanayin. annabi adam alaihi salam mai ta addu'a yayi lokacin da ya ci wannan itaciya da Allah ya haramta masa me yace qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi yunus alaihi salam wace addu'a yayi ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي يونس عليه السلام annabi Musa alaihi salam lokacin da ya daki wannan ainihin kifi ya mutu me yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la inni zalamtu nafsi ta ubangiji na zalunci kaina ka duba ta annabawa akan samu wani lokaci su samu kansu cikin irin wannan wannan bai fitar da su daga cikin almustafai ba daga cikin zababbu saboda aka kasancewar an ce ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا أنت أن قادة للتافي قوات أن مكذابة أتكاو الظالم لنفسه wannan baya nuna cewa a cikin wato abin nan baya nuna cewa azzalimu na nafsihi baya ciki wasu sun yi kokarin su tawilin ayar kamar mu'tazilawa waɗanda su a gurin su babu maganar a shiga wuta a fita in aka shiga an shiga kawai babu ranar fitowa to su a gurin su wannan ayar ai kaga za ta zama musu cika. tunda azzalimu nafsihi karshe Allah ce jannatu adnin yadkhulunaha ah, to ya kuma azzalimu nafsihi kuma ko kun ce ba zai shiga aljanna ba da kuma Allah ce jannatu adnin yadkhuluna suka ce a ai ku ne da ba ku fahimci ayar ba ai da Allah ce thumma awrasna alkitaba alladhi nasfaina min ibadina faminhum wannan da mere hum din yana komawa zuwa ga ibadina ba alladhi nasfaina ba kun ga yadda suka yi kwana ko suka ce ai wannan lamiri yana komawa zuwa ga bayi bayan ba wai zababbun ba a cikin bayi akwai wannan amma masu shiga aljanna din su ne as-sabiqu bil khairati bi idnillah kawai jannatu adni yadkhulunaha yadkhulunaha man yadkhuluha as-sabiqu bil khairati da az-zalimu li nafsihi da al-muqtasidu duk dan wutar wato a bisa mizanin mu'tazilawa su ma fa ba za su tafi aljanna ba dan dole ne a samu azalimul nafsi a cikin su dole ne to amma suna ta ainihin kokarin takura ra'amar ubangiji ta zama ta kunshi ɗan wasu mutane wanda suke kaɗan a nan malamai suna tattaunawa me yasa aka fara da azzalimu da sannan muktasib aka kawo a asabi bil khairat da karshe ta in kai ne za ka yi bayanin mukami ka fara ka fara da babba sannan ka yi ƙasa aka fara da azzalim sannan aka zo aka kare da as bil khairat suka ce an fara da azzalimu li nafsihi dan kada a jefa masa ya asu ya ji cewa ya ɗeba kauna daga rahmar ubangiji aka fara fadar sama ya ji cewa ai ubangiji zai karbe shi idan ya tuba Allah zai yafe masa sai aka fara da shi an gane shi kuma a sabi bil khairat sai aka kai shi karshe dan kada ya ga cewa yana tserewa a cikin aikin alkhairi kullun shi ne a gaba wannan ya rude shi ya san cewa fa wannan gamdakatar ne na ubangiji ubangiji shi ya bashi wannan shi yasa Allah ya ce bi iznillahi dai ma ya san cewa ba wai kazar kazar din sa bane yasa shi ya zama ya fi kowa da a'a taufiki ne na ubangiji don haka wancan an gabatar da shi an fara fadansa dan a sa masa wani abu na fatan rahama ta ubangiji kada ya ɗeba kauna wannan kuma an jinkirta faɗarsa don a da san mata wani rudu da jiji da kai an gane ko wannan wani abu ne da wasu daga cikin ainihin malamai suka faɗa wasu kuma suka ce an fara faɗan azzalimu li nafsihi domin su suka fi yawa azzalimuna li anfusihim su suka fi yawa a cikin al'umma sannan masu biye musu a yawa al-muqtasid waɗannan in ka kwatanta su da azzalimuna li anfusihim sai ga su ne kaɗan sannan kuma aqallu min al-qalil shine asabiqu bil khairat bi iznillah saboda haka an fara faɗan mafiya yawa sai masu bin su a yawa sai kuma aka faɗi waɗanda su suka fi karanci malamai dai sun yi ta magana akan hikimar da ta sa aka ainihin kawo wasu kuma suka ce a'a az-zalimu li nafsihi an kawo shi a farko sannan aka kawo al-muqtasid sannan aka kawo as-sabiqu lil khairat bi iznillah domin abin da za a yi magana na aljanna da shiga aljanna ya zama ya fi kusa da asabiqul khairat kun ga ai shi ya fi kusa da maganar aljanna asabiqul khairat bi idnillahi zalika huwa fadlul kabir jannatu adnin yadkhuluna kaga wanda zai fara da tun shine a gaba gaba shine wa asabiqul khairat waye zai biyo bayan sa al wa ya na karshe azalimul lil to in ka samu kanka a cikin wato Sama a wannan marar ba mutum ko azalimin da nafsi din bai samu yadda abubuwa suka lalace ana ta yin ridda domin a yanzu ridda ake yi jama'iyya ridda jama'iyya ba wai ɗaiɗaiku ba jama'a jama'a haka ake ridda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewa a ƙarshen zamani mutum zai wayi gari mumini kafin yamma ya zama kashi yana da yamma makafiri kafin gari ya waye yana mumini kafin gari ya waye ya zama kafir haka Allah ya rike imanin mutum ya mutu bisa tauhidi da aqida mai kyau shi kansa wato ba karaman rahama bace ba karaman nasara bace ka zama azzalimu li nafsihi ma cikin ahli sunna ai ba karaman rahama bace mutum hada shirka da azzalimu da ai kaga babban domin kamar yadda muka ce zalincin kaga hawa hawa ne ai hawa hawa ne to ai kokari a zama daga cikin asabi kulil khairat din to da abin da mai wahala in ba a samu nan ba zama al muqtasid ba na ce ako ba zama cikin koda al muqtatiduna na to shine ibnu taymiya yake cewa fa zalimu li nafsihi al asi bi tarki ma'murin aw fi'li mahzur wanda yake tabawa wa Allah ta hanyar aikata abin da barin abin da Allah ya umarni da shi ko aikata abin da Allah ya hana wal muqtasidu shi kuma tsaka tsakiya المؤدي للواجبات wanda yake aikata dukkan wajibin da yake kansa wa tariki lil muharramat yake barin abubuwan da aka haramta masa amma ba za ka same shi ba kuma wajen aikata lafil filu wa sabiqu bil khairati wanda yake tsere wajen aikata alkhairi kuma al mutaqarribu bima yaqdiru alayhi min wajibin wa mustahab shine wanda yake kusantar ubangiji da abinda da duk yake iyawa na aikin wajibi ko aikin mustahabbi wa tariki lil muharram wal makruh shine yake haramun yake barin makaruhi ibn taymiya cewa in kana kullum min al muqtasid wa sabiq kad takunu lahu dhunubun tumha anhu imma bi tawbatin wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wa imma bi hasanatin mahiya wa imma bi masa'ib mukaffira wa imma bi ghairi dhalika ibn taymiya yace duk da cewa kullum minan al muqtasid kowane ɗaya daga cikin al-muqtasid din da as-sabiq din an daina maganar az-zalim shi kansa wanda aka ce al-muqtasid tsakatsakiya ko asabik wanda ya yi fice ya yi tsere kad na lahu zunubin zai yi zan yana da zunubai zai yi ya zama yana da zunubi dan mutum ya zama asabik sadiqu lil khairati ba shi ke nuna ya zama ma'sumi ba kamar da muka ce idan daraja ta siddiqiyya irin ta da abubakar ba ta sa sun zama ma'sumai ba Allah ce wallazi za bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna lahum ma yasha'una عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم الله ليكفر الله عنهم أسوأ ما عمل أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فدوبا وبنجد يتي والذي جاء بالصدق وصدق به هذا وانا شيني مقامي نفس الديكية وانا يزود قدكيا سنن كما يقدك هذا الشيء wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallama saddaqa bihi wasu suka ce kamar sayyidina abubakar wanda ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar da ya zo da ita ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbi suna samun abin da duk suke so a gurin ubangiji falalan ubangiji a buɗe take sai abin da suka zaba zalika jazaul muhsinin wannan shine sakamakon waɗanda suke masu ihsani bayan Allah ya ce su ne almuttaquna masu tsoron Allah waɗanda suke samun sakamako na abin da suka ga dama a wurin ubangiji ranar gobe kiyama sai yace li yukaffir Allahu anhum aswa alladhi amilu li yukaffir Allahu anhum dan Allah ya kankare musu mafi munin aikin da suka yi kaga ashe cikin ayyukan su akwai asayya duk daga matsayin da suka samu ja'a abi sidqi wa saddaqa bi ulai kumul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbih sai kuma Allah yake bai la yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amilu kaga ashe akwai sayyi'at a cikin ayyukan siddiqai ma to haka nan zamu ga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فدوبا وبنجدي ديتي ويغاغاوا زوا ga aikata ku gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da aljannar da fadinta fadin sammai da ƙasa waɗanda za su yi wannan gaggawa kaga su ne as-sabiquna su ne masu tsere isari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin an tanade ta ga masu tsoron Allah kamar yadda waccan ayar ta ce wallazi ja'a bis-sidqi wa ulaika humul muttaqun sai Allah ya sifanta al-muttaqun alladhina yunfiquna fi sarra'i masu ciyarwa lokacin da suke cikin yalwa wadda ra'i ko lokacin da suka shiga tsanani ba hana su ciyar wal kadhibina ghayz masu fushi wal masu wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu kyautatawa sai Allah ya kuma sifanta su bayan ya faɗi ayyukan su na kwarai da ci gaban su su ce walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu aw zalamu anfusahum zakarullah wanda suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi Allah ya gafarta musu laifinsu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ne yake gafarta zunubi ba Allah ba wa lam yusiru ala ma fa'alu ya'lamun ba za su doge akan aikin su da suke na kuskure ba alhalin sun san kuskure ne kaga Allah ya sifanta su da cewa su ne masu tsoron Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke za su samu aljanna arduha samawati wal ard wanda uiddat bil muttaqin din yace su ne masu tsoron Allah amma duk da haka kuma sai ya ce sukan aikata laifi amma ba ta dogewa akan laifinsu an gane ko ashe kenan zai yiwu ya zama na sun yi wani abu na gazawa a matsayin na na mutane na yan adam da Allah maɗaukacin sarki bai ba su isma ba wannan abin da za su yi na zunubi tumha anhu bi tauba in ba bi tauba a share musu su ko dai ta hanyar su tuba ya ubangiji mun tuba a yafe mana wallahu yuhibbu at wa yuhibbu al Allah yana san masu tuba yana san al-mutatahhirin waɗanda suke masu ainihin tsarki wa imma bi hasanatin mahiya ko kuma Allah ya share musu zunubansu ta hanyar ayyuka da suka yi manya manya na kirki suna da ayyukan alkhairi yawa wanda idan ya ɗan laifin su dan kaɗan ne yana faɗowa sai ya lume ya nutse ya bace a cikin tekun ayyukansu na kwarai ayyukan ayyukansu na kwarai suna shanye su haɗe dukkan wasu ayyuka da za su yi wanda ba daidai ba idza balagal ma'ul kullataini la yahmilu al-khabath ruwan ya kai kula biyu ai ba daukan najasa to haka suke to ayyukan su na kware suna da yawa ko da za su yi wani abu ba daidai ba sai ya bace a cikin ayyukan su na kware shi yasa lokacin da Hafiz ibn Abi balta ya rubuta takarda yana sanar da quraishawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yake su wannan babban laifi ne annabi ya boye abu wani ya rubuta yana gaya wa makiya cewa gashi abinda annabi zai yi. hukuncin wannan a musulunci kisa ne domin hukuncin jasusiya nan shi yasa sai da Umar ya tashi lokacin da aka gano yayi wannan yace da'ni adrib unuka hadha al-munafiq kale ne in bigi wuyayen wannan munafiki rabin kale ne in tsinke masa kai annabi ce annabi sallallahu alaihi wasallam a Umar ayi hakuri la'alla Allah tala ala ahli badr wa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ayo Allah ya baka san Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar ba yace ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta mu wato laifin da yayi sai ya fado magfura eh yana fadowa sai ya fado a gafarci ne ya sa laifin nasa ya zama ya kau wannan aikin da yayi babba shi yasa lokacin da sayyid da sayyidna Usman ya sayi wannan rijiya wacce wacce musulmi suka ringa shan ruwa a cikin ta a Madina a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra Uthman ma amila ba'd daga yau babu abin da zai cutar da Usman abin da zai aikata daga yau shikenan duk ma me zai yi ba zai cuce shi ba ma'ana aikin da yi babban wa idza al-habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i kana da masoyi lokacin da zai yi maka laifi kwaya daya to sai ka dubi kyawawan halayensa da ɗabi'unsa waɗannan kyawawan halayen sai su yi ta neman masa afuwa su neman masa gafara ko a ranar gobe kiyama ubangiji ai awo zai yi فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون na laifi sai ya tafi aljanna wanda kuma ayyukansa na lada suka yi ta kayo ya zama na ayyukan a banza su suka nauyaya a cikin mizanin sa waɗannan su ne suka yi asarar kawo kansu saboda haka ta yiwu mutum ya zama yana da alhasanatul mahiya shi sa a kullum ta'amulin ka da dan uwanka ka gina shi akan wanda mizani kada kana zaune da mutum ya kyautata maka sau ɗari ran da duk ya maka abu da guda ɗaya ba ba daidai ba kai baran baran da shi ka zazzage shi ka tsaya masa kalma kace a banza ci wallahi yadda muke da kai za ka yi mu ba yadda muke da kai banza ta za ka yi mu ba daga ran nan ku ba ta bai kamata ba sai ka duba a baya kuma me yayi maka na alkhairi waɗannan abubuwa sai su cece shi wannan shine ta'amuli mai kyau amma idan ka ce za ka zauna da mutumin da ba zai maka kuskure ba har abada to ba wanda za ka zauna da shi a duniya har abada ka ce za ka sha kullum kai ruwan da za ka sha garai garai yake babu wani dan tsakuwa ko wani dan haki a ciki to zaka zaka mutu fa da ishurwa musamman kana Najeriya to shi yasa ce wa in ba bi hasanatin mahiya wa in ba bi masa'iba mukaffira ko kuma Allah ya jarraba mutum da wasu masifu daban-daban waɗanda za su zama masa kafara Allah na kankare zunubin bawa ta hanyar jarrabarsa da wani bala'i ya fada cikin wata rashin lafiya wannan rashin lafiya ta zama masa tahur ta ainihin zaman masa tsarki ta wanke shi daga laifuka yana laifuka sai Allah ɗora masa wata cuta ya kwana da kwanaki wata da watanni yana ta zazzabi yana malaria to wannan sai ta kakkaɓe masa matuƙar momini ne har ne ko zai shekara dubu ba lafiya ba wani abin da za amma momini rashin lafiya ta awa ɗaya ubangiji yana kakkaɓe masa ainihin ainihin laifukan sa ta yi Allah ya jarrabe shi da wani abin da zai zama kafara ce gare shi in ma da gairi zalika ko da wata hanyar ba wannan ba ya samu ceto a ranar gobe kiyama annabawa su cece shi ko bayan Allah su cece shi saboda haka kaga ashe kenan ba kawai dan mutum ya aikata laifi ba za ka yanke masa hukunci cewa kawai wuta zai je wane dan wane kawai wuta zai je wannan ko taya ko ba taya a'a ta yiwu ya zama ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba a yanke wa mutum musulmi wanda bai fita daga musulunci ba ba a yanke masa shiga wuta ko me zai yi na kaba'ira sai dai a bar shi tahta mashi'a karkashin mashi'a ta ubangiji in sha azabahu wa in sha afa'al Allah ya so ya kama shi da laifi Allah ya so kuma ya yafe masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa yaghfiru ma duna zalika sai ce liman yasha ta haka ake ta tahta al-mashi'a da ga maganar mu'tazila da maganar khawarij masu cewa kawai wuta zai je babu maganar kuma fitowa ya saba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha maganar murji'a waɗanda suke cewa duk zunubin sa matukar yana da imanin zunubin sa ba zai cuce shi ba shi ma ya saba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha domin kalmar liman yasha tana nuna cewa ubangiji zai iya zabar wasu ya kona su zai iya zabar wasu ya yafe musu an gane ko Allah uh, ibn Taymiyyah ce wa kullum min as-sinfaini al-muqtasidina was-sabiqina min awliya'illah sinfi din nan guda biyu duka da as-sabiqu bil khairat dukkanin su waliyan Allah dukkanin suna daga cikin waliyan Allah wa inna awliya Allah hum alladhina zakarahum Allah fi kitabihi bi qawlihi ala inna awliya Allah alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara inna awliya Allah lalle waɗanda suke waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su kan abin da za su je su ishe wajen ubangiji wala hum yahzanuna ko ba ta bakin cikin abin da suka bari a duniya alladina amanu sune waɗannan da suka yi imani wa kanu yattaquna suka kasance masu takawa imani da takawa tace sifa ta wali imani da takawa din nan dukkan wani mumini mai tsoron Allah ya yi tarayya a cikinta illa iyaka hawa hawa ne al-muqtasid da kuma as-sabiq wani ya fi wani an gane wani ya fi wani amma dukkanin su sun yi imani sun yi tarayya a cikin imani sun yi tarayya a cikin takawa fa haddu awliya illahi in aka ce kai bayanin me ake nufi da waliyan Allah abinda ake nufi da waliyan Allah humul mu'minuna al-muttaqun wannan shine abinda ake nufi da waliyan Allah kamar yadda alkur'ani ya faɗa dukkan wani abu da za a faɗa dangane da waliyan Allah ba wannan ba to kawai tatsuniya ce in dai ba wannan aka faɗa ba dukkan wani abu da za a faɗa a ce wannan shine sifar waliyan Allah ba wannan da Allah da Allah ya faɗa ba to tatsuniya yake shi Allah din ba shi ake jingina waliyan zuwa gare shi ba a ce waliyan Allah to Allah ya ce waliyai na ga sunan kaga ashe duk waɗanda aka jajibo ka ce za ka sa su cikin waliyan Allah in dai ba su shiga cikin wanda yake su ne waliyan nasa ba to ba su shiga ba duk yadda kaso so ba za su shiga ba duk irin san da za ka yi musu wannan ba zai sa su shiga cikin waliyan Allah haka waliyan Allah dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah wali kalma mai sauki amma ka ji ana cewa a ce wane ne wali ka ce maka a ai waliyi sanin wali ya fi sanin Allah wahala ma'rifatul wali aka min ma'rifatillah kana da cikin jawahirul ma'ani wai sanin wali sanin wali ya fi sanin Allah Allah za ka san shi zan sauki amma wali sai ka wahala shi yasa wasu kawai sai su zo su nuna wani kabari su ce an ce daman wali ne zai gano wannan kabarin to shi tun da ya gano shi ga shi wali kaga kenan ba wanda zai gano ana ce sai wali an ta samu wannan kawai mutum sai ana tafiya da shi sai na wani goyo ta rusa kuka me ya yasa shi kuka ce daman an faɗa masa cewa akwai wali wani a guri kaza a garin nan abin ne amma ba wanda zai gano su sai wali dan uwansa saboda gashi shi Allah ya nuna masa kaga shi ya nada kansa kaga in haka ake gane wali kaga a dole wali wali yayi wuya tunda ka gani kai ba za ka yi karya ba kana ahli sunna sannan a zo a sanya wasu sharuɗa na taka. a ce waliyan nan akwai abdalu akwai lujaba'u akwai autadu akwai akwai abinda al akwai Gauti, akwai wai. haka a raba su wato gida-gida kuma kowanne a sa musu membership din a sa shi cikin wani adadi a ce al-abdalu guda arba'in kaga sun wuce arba'in sai dai ka haƙura ba ba za ka samu shiga ba in ya kammala arba'in a ce al adlu jaba'u su saba'in kaga in adadi ya kammala <laughs> dole ka hakura ba za ka shiga ciki ba a ce al'autadu guda hudu ne ka ne na duniya ɗaya rike bangon gabas ɗaya bangon yamma ɗaya bangon kudu ɗaya bangon arewa a ce algausu guda ɗaya ne shi a kowane zamani kwaya ɗaya ake yi shi baya ba a mata shirka shi kuma jikka abin da yake gudana a duniya ta hannunsa yake biyowa wato duk bajet da ubangiji zai yi to ta ofishinsa zai biyo shi zai rarraba subhanallah to kaga irin a zo a ce kuma a shekara akwai diwani wato majalisa da suke haduwa inda za su tattauna kamar tare yan majalisa za a tattauna bil da bil bil da da gausu zai zai rawo a nada wasu sababbi idan wasu sun mutu a nada sababbi haka duk ina aka faɗi wannan alqur'ani a ce waɗannan su ne wani alqur'ani ta ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu kanu yattaqun har a zo a ce akwai ranar da za a rufe walittaka akwai khatamul awliya har a zo ana rigima akan wannan matsayin wani ya ce shine wani ya ce bai yadda ba shine a zo ana kai ibnu arabi ya ce shine wasu suka zo suna girmama ibnu arabin kuma suna son mukamin suna ce masa shekul akbar kuma suna son mukamin sai suka ce shi wani bangare ya rufe akwai rufewar ta gama gari akwai kuma rufewar ta musamman to shi ta gama garin yesu suka yi ta musamman wani an littafi akan haka saboda haka kaga wani wannan mukamin ina aka samu shi ina aka samu wani khatamul auliya kamar suna gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi wa annabi kishi in a ce khatamun nabiyina to su ma akwai khatamul auliya har ma su kan fi so su fifita khatamul auliya akan khatamul anbiya so a fifita shi akan wannan kamar da Alhakim hakim tirmidhi ba tirmidhi mai littafin sunan ba wani ne wanda suka yi tarayya a gari guda wanda ya fara rubuta ya fara fito da wannan bid'a ta khatmul wilaya ya rubuta wani littafin khatmul wilaya a ciki ya ma fifita an wani taka akan annabci malaman garin suka yi ta akan suka ce yayi ridda kuma shari'ar musulunci ake kaga sai an kashe sai tsiri to wannan bid'a da ya fito ta kasul wilaya ita ce wai suka dauke ta suka yi mata kwaskwari ma suka sa rigar ta jiki to kuma shine aka zo aka yi ta rikici daga baya wanda yace shi ne wanda yace shi ne to ga duk wannan babu shi a a in akwai khatamul awliya kamar da ibnu taymiya yake cewa akhiru akhiru mu'minin taqiyyin ala wajhi al-ard mu'mini mai tsoron Allah na karshe da zai rayu a doron kasa shi ne wali na karshe wanda daga shi sai shikenan babu sauran mumini a duniya to wannan shine khatamul ne. malam yake fa haddu awliya illahi humul mu'minuna almuttaqun walakin dhalika yanqasimu ila 'am fa humul muqtasid wa khas humul sabiqun su waɗannan waliyai akwai waliyai wanda yake walittaka wanda take kowane mumini yana cikinta kowane mumini mai tsoron Allah yana cikin ta akwai kuma walittaka ta musamman ita ce walittaka ta as-sabiquna bil khairati bi iznillah waɗanda suke tsere wajen aikin alkhairi su wannan walittaka su ta musamman ce wa in kana sabiquna to ku su kansu sabi as-sabiquna din masu tsere cikin aikin alkhairi din su kansu su ma hawa hawa ne ala darajat kal anbiya'i kamar annabawa kaga matsayin annabawa suna cikin as-sabiquna bil khairat matsayin su ya fi matsayin waɗanda ba annabawa ba ya fi matsayin siddiqai kuma matsayin annabawan su kansu hawa hawa ne tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd wasu annabawan sun fi wasu kaga a cikin sabiquna din ba maratib ne hawa hawa ne والصديقين da siddiqai a cikin siddiqan ma hawa hawa ne siddiqiyar abubakar ba dai take da siddiqiyar aisha ba sai na abubakar shine mutum na farko bayan annabawa da manzanni shine mutum na farko duk wani wanda zai samu matsayin siddiqiya a cikin wannan al'umma to bayan sayyidina abubakar yake ba zai taka mataki irin na sayyidina abubakar ba wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna an gane ko sauraka a cikin siddiqan ma hawa hawa ne sannan a zo akwai a shuhada a cikin shuhada din ma hawa hawa ne sannan asfalihun su ma a cikin su hawa hawa ne وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ذا قال انا ان شاء الله ساتي بزوا ذا shiga cikin wannan hadisi domin karin bayani a cikin sa duk da min tabi ta kansa a cikin alwasiyatul kubra amma watakila wasu manta abin da muka faɗa zamu maimaita gwargwadon iko Allah madaukakin sarki ya samu dace ba mu gambatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rajin malam Adam gyara ya kamata ya faɗi me ya faru ba wai sun kasa biya ba ne ka gaya musu cewa abin da da suke bayarwa ana tawa an ninka musu abin an ce su sun bari an ninka musu ya kai wajen yanzu miliyan ɗaya da wani abu kaga kamar ana kora da hali ka gaya mu mutane mana me ya faru mala adam yana cewa yana son ƙarin bayani dangane da wannan hadisin man allaka tamimatan faqad ashrak da kuma hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa idan fadiya ahadukum fi naumi فليقل أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لا تضره وكان ابن وكان ابن عمرو يعلمها من بلغ منهم من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سك وعلقها في عنقه رواه أصحاب السنة حديثي نفركو ما يكي صلى الله عليه وسلم وان لا يا حقيقة يا شركة abinda malamai suke cewa wanda ya rataye laya ya fada cikin shirka duk da cewa suna fassara ta da ashirkul asghar ashirkul asghar sai idan ya kudirce cewa layan nan tana matsayi irin na ubangiji wajen bashi kariya to wannan zai fada cikin ashirkul asghar sannan laya iri iri ce akwai layar da ta kasance an yi ta da sunan ubangiji kamar alqur'ani ko kuma wacce ta kasance an yi ta wanda ba ba da sunan ubangiji ba an yi ta da surkulle da sunan aljanu duk malamai suna wannan sharhi din amma duk da haka sabanin da suka samu wajen rataya laya din magana mafi rinjaye shine barin ratayawa din shi yafi ko da kuwa ta alqur'ani din ce kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwadaitar akan haka ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su yi haka a rayuwarsu ba sannan bayan wannan akwai abubuwan da ratayawar zai haifar yayin da mutum yake rataye laya din babu shakka dogaransa ga Allah zai ragu idan ya rataye laya din yaga ya fita daga wani rinsi ko ya samu abin da yake so sai tsammani sai tsammaci laya ce ta bashi ran da ya gan shi cikin wani hatsari ya laliba ya ji ba laya sai ki haba na san da na fito da laya ta haka ba za ta faru ba kaga a nan dogaransa zai koma akan laya ba akan ubangijinsa ba kaga wannan mahaɗari hadari ne sannan abu na hudu musamman ga ƙananan yara lokacin da za a rataya musu laya da sunan Allah a ciki da alqur'ani kul huwallahu misali ko idza jaa babu shakka za su iya shigar da wannan laya din a cikin gurin da yake najasa alhalin cewa alqur'ani an umarce mu da girmama shi an umarce mu da musu ainihin sanya shi a guri mai tsafta yayin da za a sawa yaro a wuya zai iya fadawa cikin kwatami zai iya wasa da kwata zai iya dukkan wata najasa sukan iya ta auka ma wannan kaga wanda ya rataya masa shi ke da laifi domin shi yaro ne tsantsan. sannan abu na biyar wannan rataye laya ta alkur'ani ta fita daga manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani an saukar da alkur'ani sun zira man kana hayyan dan ayi gargadi da shi ayi wa'azi da shi ba dan a rataya ko a rubuta a sha ba kaga wanda zai mayar da shi kundin ratayawa ya fitar da Al-ƙur'ani daga makasudin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi bisa waɗannan dalilai ta sa malamai suke cewa ko da da alkur'ani ne barin rataya shi shi yafi a rataya din hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku ya firgita a cikin baccinsa to ya ce ina neman tsari da kalmomi na ubangiji cikakku daga hushinsa da ukubarsa da sharrin bayansa da kuma raɗe-raɗen shaidan ina kuma noman tsari kada waɗannan shaidan shaidanu su halarto min to idan yayi haka wannan mafarkin nashi ba zai cutar da shi ba Karshen hadisin yake cewa ibnu amr ibnu amr shine abdullahi ibnu amr ibnu al-as ya kasance yana koyar da ƴaƴansa wannan addu'a din wanda ya balaga daga cikin su wanda kuma bai balaga ba ya karrata ya masa a wuya to wannan hadisi din wasu daga cikin malamai sun hassana shi shi hadisi ne hasan duk da cewa wasu malamai sun yi magana kan isnadin sa amma dama daga cikin malamai suna cewa hadisi ne hasan sai dai abinda ake kokarin a fahimta ta karkashin hadisin cewa yana nufin rataye laya a hadisin babu magana rataye laya addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace a dinga faɗa musamman lokacin da mutum ya yi mafarki na ban tsoro abdullahi dan umar dan amr ba kai tsaye zuwa yana rubuta yana lakaya wa yaransa ba yana rubuta yana karantar da yayansa ne wanda zaka kai matsayin fahimta sai ya fahimtar da su sai su dinga yi wanda kuma zai iya ba sai rataya masa a wuya wasu suna cewa yana rataya masa a wuya don ya dinga karantawa kamar allo to kamar allo ya ke rataya masa shi ba wai ya rataya masa a matsayin a matsayin laya ba wanda zai iya rikewa saboda wayansa shi kenan sai rike wanda ba zai iya rikewa ba sai ya rataya masa a wuya sannan kuma wasu malamai suka yi suka cikin isnadin ma cewa bai inganta zuwa ga amr ibn al-as da amr abdullahi ibn amr ibn al-as ba shi kansa sanadin akwai magana a cikin sa to ala ayyati hal maganar da muka faɗa ta farko wacce take cewa barin lafiya laya din dungurungun ko da kuwa ta alqur'ani ce wannan magana ita ce ta firin jaye cikin cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar abdullahi dan mas'ud yana daga cikin ma wanda suke matsawa musamman idan ya ga wani yara ce laya ko da ta alqur'ani ce baya bada wannan kofar to wannan magana ita ce mafi inganci wani kuma wani kuma yana cewa shin ya halatta ga matar aure sai aikin gwamnati ko da kuwa mijinta yana da aikin yi da zai ɗauke mata duk nauyinta na rayuwa in ya halatta shin koyarwa wato titin ko aikin asibiti yana daga cikin ayyukan da za su iya yi tambaya ta biyu za a iya ɗaukar aikin asibiti a tsarinmu na nan najeriya ga matar aure aikin larura to umuman game da aikin mace al'aslu asali ga mace shine ta zauna a gida ta yi hidima ga 'ya'yanta da mijinta kamar da Allah ce wa qarna fi kunna wannan al-iqrar fil buyut shine asali ga kowace mace ta zauna a gida da yi tarbiyyar yara tarbiyyar yara shine babban aikin da yake kan mace idan aka ce gida babu uwa babu uba uwa ta tafi aiki uba ya tafi aiki uwa ta tafi neman kuɗi uba ya tafi neman kuɗi yara ina za su to ƙarshe za su faɗa hannun da bai kamata ba kamar yadda wani yake cewa laysal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati fa khallafahu dalila inna al yatima alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula to maraya ba shine wanda iyayensa suka mutu ba suka bar shi baya da kowa baya da gata ba wannan shine hakikatan shine maraya duk da cewa yana cikin maraici amma maraya na hakika shine wanda zaka ga yana da uwa amma ta watsar da shi umman tahallat uwa amma ta watsar da shi au aban mashghula ko uban da yake ya shagala ga uwa amma kuma ba ta tare da shi ga uba amma shi ma a shagalce yake babu shakka a hakika wannan shine maraya na gaskiya to mace wannan shine al'asulu cikin cikin eh, abin nan sha'aninta ne ta zauna ta yi tarbiya ta kula da mijinta wannan gidan da take ciki ya zama takan ya zama takan nutsuwa ga mijinta litaskunu ilaiha da Allah ya ce ya zama nutsuwa ga mijinta idan ya je waje an bata masa rai ya je waje an kinsa masa haushi in ya dawo gida zai samu lallashi zai samu kwanciyar hankali amma ya zo gida kawai sai dai kai ya kalli kwano babu ko abincin da zai ci babu ruwan da zai sha abu babu shakka kaga ya baro jahannama ya fada cikin wata jahannama to amma lokaci larura ta kan iya kamawa mace ta tashi ta fita neman aiki bisa larura matar da mijin ta yi musu ba ta samu mai kula da ita ba ga 'ya'ya ya barta da su dole ne ta ɗauki nauyin lamarin su sha'anin karatun su lafiyar su duk ta zama a wuyanta dole ne ta nemi abin da za ta yi domin ta rike nauyin 'ya'yanta wannan babu laifi idan ta tafi ta yi aiki saboda babu wanda zai ɗauke mata nauyinta babu wanda zai iya mata babu wanda zai kula da sha'anin ƴaƴanta to ko da ita din lokacin da za ta yi aikin dole ne ta kasance ta yi aiki a gurin da shari'a ta yadda ba daidai ba ne domin tana neman arziki abinda za ta ci ta saba wa Allah wannan ba daidai ba ne ba a yarje mata ba tana cikin larura ta yi abin da yake saban Allah ne don ta samu abin da za ta ci tazkiyatur ruhi aula min tazkiyatil badan wato abin da zai kiyaye mata addininta da imaninta da tsoronta ga Allah shi yafi cancanta ta kula da shi sama da abin da zai kiyaye mata lafiyar gangan jikinta addininta ne sama da gangan jikinta gangan jiki duk wata azaba da zaka sha a nan duniya za ta wuce matukar ta tafi wa ta je wa ubangiji bi kalbin salim in dai zuciyarta tana nan da imani ta je wa ubangiji da kyawawan ayyuka wahala duk za ta sha a nan za ta kare sabanin ta ji daɗi a nan amma zuciyar ta lalace in ta je wa ubangiji ba bi kalbin salim ba to nan kuma za ta shiga cikin takeici kaga wahalar lahira ta fi ta fi wahalar duniya domin wahalar duniya ne yankewa ce amma banda ta lahira da haya duniya ana iya jure mata amma banda ta lahira saboda haka kaga ashe ba za ta ainihin shiga cikin abin da Allah ya haramta ba domin ta nemi ta ce tana neman arziki don haka in aikin ma za ta yi ta nemi aikin da ya dace a matsayinta na mace da ya dace da matsayin ta na mace kuma gurin da ba zai zama ta dokar addini musamman koyarwa koyarwa an fi samun tsafta sama da ma'aikin asibiti ake asibiti ba lalle ne a samu tsafta a cikinsa ba galibi ne saboda kun san abin ba wai ko rashin rashin abin nan likitoci mata ko kuma nas mata ba ne. a'a rashin kyakkyawan tsari ne da ya san da zai da za a bi na dokar musulunci akwai namijin yana nan ka je asibiti namijin yana nan da zai maka allura amma sai a sa masu taimaka don rashin kunya in ka ce ba ka so a ce tafi da cutar ka wani asibitin ma su ce maka mu mata ne suke allura in kana so to in ba ka so tafi kaga anan ba wai an rasa namiji mai allura bane kawai haka aka so shakiyanci kuma wani katon ya zo wata abin nan wata abin nan wata matar ta zo sai a sa kuma namiji ne mata kaga annan ba wai dan an masu yin bane tsarin ne tun daga farko aka samu waɗanda suke so su karya dokar to sai aka gyara system din ana da wadatattun nas nas za su iya kula to sannan ko da a ce ma an je an ba wa nas nas ayyukan nasu sai kaga kuma tsakanin su da likitocin kuma ba a ainihin babu kame kai wai ai a karkashin sa take saboda ka sai kirawo su zauna su ta hira suna ta tafawa haka wannan bai halatta ba to idan har za a samu irin wannan cakuɗe ne ya tsakanin mace da namiji aikin bai halatta ba asibiti ne a ina ne a ko ina ne dole ne idan mace za ta yi aiki bisa larura to ya kasance ta kiyaye dokokin ubangiji kuma gurin da za ta yi aiki za a sa ta ayyukan da bai sabawa shari'ar musulunci ba iya saba shari'ar musulunci bai halatta ba sai wannan da yake cewa yana neman ƙarin bayani game da masu aje wani abu a masallaci ko hula ko littafi su yi tafiyar su ga wasu suna so su zauna yaya waɗannan duk wanda zai aje wata hula ko wani littafi ya yi tafiyarsa ya tafi harkar gabansa saboda kada wani ya zo ya zauna baya da wannan haƙƙin in ya zo ka tura littafin suka zauna ibn taymiya yayi maganar wannan Inda yake fadar cewa kamar waɗanda suke kama guri su sa darduma amma su tafi harkar gaban su ce waɗannan bid'a suke bid'a suke ka zo ka kama guri ka tafi ka ce ba wanda zai zauna akwai yanzu a masallacin haramaini na madina ko na makka akwai wasu durkoki wallahi kamar gado yadda wanda uwan sai ke faɗa kamar gado wani sai ya ce maka shekara ta tun shi yake zama a gurin wani tsoho ko ka zauna wallahi sai ka tashi sai ce maka shekara ta sittin ala yake sallah waye ya ce sai a ba a taɓa nuna mana wani ka ce nan dimar da'iban wani yake sallah ba cikin sahabbai ka riga shi zuwa amma dole ka fita in sahun da yake bayan ka duk ya cika sai karshen masallaci wallahi sai dai kuma masallaci shi zai zauna a gurin shi yasa waɗanda ma suka san shi saboda rigimar sa ta tsufa wato da ka zauna za a gaya maka akwai wani tsoho zai zo zai ka tashi shi ba ma sai aje da duba ba kaga wannan bai bai halatta ba sai sabilillah bai halatta ba a masallacin maka ta kai ana ciniki ana tuwatuwar guri musamman a azumi kaga ana tuwatuwar guri akwai waɗanda su aikinsu kawai su kama guri su kama a nan su kama a nan sai sai da ruwomi da yawa sai je da wuri-wuri sai ya shimfiɗa a nan ya shimfiɗa a nan ya shimfiɗa a nan akwai wasu can yayi jinga da su duk da duma ɗaya za a ba shi riyal hamsin ko a yi tsada da shi har ƙarshen wata ta haka ga abin da za a ba shi saboda haka shi aikinsa kullum zai zo da wuri-wuri ya kakkama guri ya kama nan ya kama nan ya kama can idan suka zo daman sai ya dace ya nuna musu ya ci wannan riyal hamsin ta wannan rana wancan ma ya zo wani lokaci kuma ya shimfiɗa su gaba ɗaya sai ya kwanta ya miƙe gaba shi fa a sahun baya can zai yi sallah wannan na sayarwa ne ba ba zai rage kansa ba kaga wannan ana magana sai lil wani ya zai ya to kaga wanda zai ya zai iya zama halal amma lokacin da mutum ya zo ya zauna a sahu yana jiran sallah ko jiran karatu sai alwalarsa ta warware ko wani larura ya ce aka ce ana neman shi a waje sai ya tashi dan biyan bukatar wannan wannan bukatar tashi in ya dawo fa huwa haqqu bihi kamar yadda yazo a hadisi wanda ya tashi daga majalisin sannan ya dawo fa huwa haqqu bihi wannan wanda ya kama gurin ya zauna yana karatun qur'ani ko yana jiran sallah larura ta fitar da shi fa huwa ahqqu amma mutum yazo tun sassafe ya yi shimfiɗa ya tafi kasuwa yana ta hada hada kuma ya zo ya ce huwa ahqqu wannan bai dace ba abinda ake so da a gaggauta zuwa karatu ko shi kaga dai ya rushe shi da aikin sa tunda in ya zama da sahun gaban nan duk an kama an tafi kasuwa kaga wanda zai yi gaggawa din nan ya zo ya samu sahun gaba shi an rushe masa wannan gaggawar tun daga wasu sun sun zo sun sa da duma ta kama musu sahun gaba saboda haka bai halatta ba ibnu taymiya a cikin fatawa ya yi wannan magana sai kuma wannan tambayar da take cewa waɗanne ka'idoji ne ya kamata malami mai karantar da mata ya kare matan aure karatu ya kamata ya kiyaye ban san me yasa ce matan aure ba me hikimar da zai ce matan aure ya ce matan da ba muharrabansa ba da na auren da ba na auren ba wato su in ba na aure bane ba ba ba doka a matukar ajnabiya ce ba halal dole ya zama akwai akwai akwai tsari kuma shi da wannan tambayar na sai ya san ka'idar kawai da yana so ne kamar ya ce a yi dan faɗakarwa amma ba wanda bai sani ba ai kowa ya san hukuncin da yake kansa dangane da matar da ba ta shi ba akwai wani musulmi ba da gagge bai san wannan ba to na san shi ma ya san an sani shi ma kuma ya sani ba daidai bane dan dan mutum zai koyar da matan aure ko matan ma da ba na aure ba mutukar daga ne kuma ya ci zai keta alfarma ta musulunci ya keta hurumi wannan ba daidai bane ya karantar da su ba tare da kalwa ba sai ya ce zai zai zai musu interview yana kiran su ɗaya bayan ɗaya wannan bai halatta ba in ba zai musu interview din ta kama dole to ya kasance ba a cikin kalwa bane ba a cikin kalwa bane sannan ya kasance koyar da su karatu zai yi ba wai ya zo su yi ta hira ba ana ta shewa ana ta dariya wannan bai kamata ba su ma mata in za su yi magana da su su yi magana da su yadda musulunci ya ce a yi magana da wanda ba abin nan ba fala ya khada'na bil qawli fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad malami ba wai ma'asumi bane ce malami ma'asumi ne ta karya miryar ta yadda take so saboda malami ne shi a'a za ta jefa shi cikin fitila kuma shi ma idan ya ga haka ya kamata ya ja mata kunne ya taka mata birki kar ta zo makaranta ta sha kwalliya kwalliyar da ba ta yi ma a gidanka da zamana akwai hijabi cikakke na musulunci da za su zo da shi in za su iya sa niqabi haza aula in har haka za ta samu aula in kuma sun saurare ba samu to ba a ce lalle a matsa musu ba amma ka a sha ko abin nan kwalli da jan baki ta zo wurjan wurjan haka ba kyan eh duk malami shi zai matsa wa ɗaliban su yi haka shi ba kuma ya kiyaye ba ya dinga zuga su ba kuma haka na san kowa ya san wannan sai dai kawai ai kokari kiyayewa kuma koyar da su din idan har akwai mace da ta san karatun da za ta koya musu kaga ita ce aula ta koya musu idan aka rasa ne to ilimi samun ilimin shi ke kan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da bilal sun yi wa mata ainihin hudu ba sun karantar da su sai wannan kuma da yake buƙatar ƙarin bayani akan wata da'awa da ake yadawa ta kin karatun boko wadda har ta sa wasu suka fara suka fara yaga takardunsu na karatu ah, idan boko haramun ne mu ba to na dai gane tambayar wato in boko haramun ne mu ba mu yaga namu ni dai bace ku yaga ba wato ba wai sabuwar aqida bace na ji wanda ya san tarihin abubuwan da suka yi ta faruwa a Najeriya ya san wannan ba wai sabuwar akida ba ce wataƙila kai yanzu ne ka addabe ka amma dama akwai ta lokacin da aka fara aka fara batun irin braza din da aka kai a nan braza ɗan eh, muslim braza kaga aiki yawa an yi ta maganganu irin wannan ɗan tsagutu waye waye aka kai ta yaga takarda aka ta fitar da ɗalibai daga cikin jami'o'i wai su sun ba za su tafi da tsarin kafirci ba wanda ƙarshe kuma sai suka buge da shi'a ba can aka yi ba kuma yanzu suka dawo su ne suke bin gwamnatin a guje kuɗi ake kashewa yadda za su samu mukami a gwamnatin da da ake kira ta haka matsalar dukkan halayen da zai taho ba bisa tsari na Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karshe ka sa masa ido ka ga ina zai ci ba inda zai ci sai ka gan shi wato daga sama ya fada rijiya daga sama da ya taho bai sai wuce rijiya rijiya mai zurfi kuma ka zuba daga ya karta butu kuma ka duba yanzu ta aka yanzu inda ake hari ake yi ma da zai yi su zama su ne shugaban kasan ma saboda haka komai ilimi da yake hukunta shi ilimin boko a karan kansa ba haramun bane a karan kansa babu wanda ya taba haramta ilimin boko a karan kansa ilimin boko daidai yake da wasu ilimin muka na abin ake kira ulumul ala ka san misali lahu don yadda za ka yi arabiya ka ta zama ta miƙe daidai? dai lahu wa haddi zatihi ba ce sai kowa ya iya lahu ba larabawa can da farko da suka suka rayu da annabi sahabbai da suka rayu da annabi ba wanda ya san alfa'ilu marfu al-maf'ul bihi mansub ba wanda ya san wannan wannan ya cuce su addinin su a bukata ta sa aka nema a kan. Ba haka sauran ulum duk wannan baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam to antum a'lamu bi umuri dunyakum bin da ya shafi al'amuran addinin ku ko kuka fi ni sani haka abin da ya al'amuran a duniya ko kuka fi ni sani abin da ya shafi duniya sauran mutane su suka fi ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sanin me ya kamata a karanta me wannan abubuwa abu da suke abin da dai kawai aka ce a kiyaye shi ne a kiyaye abin da yake na haramun kada a fada a cikin sa idan ilimin mukan sun kasance a gurbace suke wannan ba hana karanta ilimi da ya gurbace za mu ga ibnu taymiya in yana magana akan falsafa ko akan mantiki duk da cewa duk wani sharri a cikin ilmul kalam waɗannan ilimin muka na mantiki da falsafa su suka haifar da shi amma sai kaga ya fi masu ilimin kwarewa a ciki har ta kai abu zahra a cikin tarjamar da ya rubuta yake cewa ba dan yadda muka ga ibnu tabiya na ya karfa latifa ba da za mu dauke shi daga cikin manyan manyan malaman falsafa na musulmi saboda yadda yake littafin sa ar-raddu ala al-mantiqiyyin raddi da yayi wa masu mantiki mujalladi ne kato ya kai shafi 500 yayi tafin duk ka'idojin sai ce ka'ida kaza kaza ma da suke faɗa ba su ma gane ta ba shi kansa ma a Platon da yake ko Aristo ko wane ne da ya faɗa ba haka ma yake nufi ba su ne ma ba su gane ba ai kaza kaza yayi ta musu gyara inda bai karanta abubuwa ba zai iya musu wannan gyara ba kawai cakuduwar abu da abin da yake ba gaskiya ba abin da kawai ake bukata kai mumini kai musulmi ya kasance ka san daidai din ka san gaskiya karatun addinin musulunci wannan zai sa ka ware gaskiyar daga abin da yake barna kuma maganar cewa karatun boko haramun ne ko a'a a yi sai an yaƙi gwamnati sai an kafa matsala ta abin nan gwamnati ta musulunci sai an yi kaza sai an yi kaza wanda abu ne mai dogon tarihi kamar da taɓa ishara zuwa gare shi akwai wasu lokuta da aka samu alamul islami aka samu irin wannan da'awa din wanda da ƙarshe ta haifar da abubuwa da dama kila munasaba idan ta zo wani lokaci kamar da muka yi magana akan yuna za mu yi magana akan irin wannan amma lokacin da munasaba ta tsaya abinda bana so a dinga cewa wata wata wata aqida da ta bayyana kamar mutumin da zai faɗi wannan kamar yanzu ma shi ya fara ma harkar addini amma da yake harkar addini a da ta wannan tsohon abu ne an dade ana cin cikin 80 cikin 1980s ta ah, ba cikin 70 ko to duk abin da an riga an san shi a baya wasu sun yi shi karshe ga ramin da suka fada kuma yanzu wasu yara su zo su shiga cikin wannan wannan guguwar su ma karshe ana bin su wanda suke za su gane a hankali a hankali za su gane wanda kowa su gane ba muna musu fatan Allah madaukakin sarki ya gane da su Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi